Zabura ta hamsin da bakwai Don mai bi da kaɗe kaɗe da muryar Kada ka hallaka ta Dauda, wani mikitam sa'ad da ya gudu daga Shawulu zuwa cikin kogo Ka yi mini jin ƙai ya Allah, ka yi mini jin ƙai. gama a gare ka raina yake samun mafaka; zan sami mafaka. a inuwar fikafikanka, sai masifar ta wuce; na yi kuka ga Allah Mafi Ɗaukaka, ga Allah wanda yake cika manufarsa gare ni; ya aika daga sama ya kuwa cece ni, yana tsawata wa waɗanda suke fafara ta da zafi, Sela Allah yakan aika da ƙaunarsa da amincinsa. Ina tsakiyar zakoki, ina a kwance a cikin namun jeji masu cin mutane, mutanen da haƙoransu masu ne da kuma kibiyoyi, waɗanda harshensu suna da kaifi kamar takobi; bari a ɗaukaka ka, ya Allah, bisa sammai, bari ɗaukakarka ta kasance a dukan duniya. Sun shimfiɗa raga don su kama ƙafafuna; damuwa ta sha ƙarfina, sun haƙa rami a hanyata, amma su kansu suka fāɗa a cikinta. Sela Zuciyata tana nan daram, ya Allah, zuciyata tana nan daram; zan rera in kuma yi kaɗe kaɗe; ka farka, raina, ku farka, garaya da molo, zan sa safe ya farka; zan yabe ka, ya Ubangiji, a cikin al'ummai, zan rera game da kai a cikin mutane, gama ƙaunarka mai girma ce, tana kaiwa sammai, amincinka na kaiwa sarari, bari a ɗaukaka ka, ya Allah, bisa sammai, bari ɗaukakarka. ta kasance a dukan duniya.